Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauran mu a jamhuriyar na suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkan sazangun fm masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu auren mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asariya lafiya yau Lahadi 21 ga watan Janairu shekara ta 2018. Sahabu imamu Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kullalu ta shoshin mu a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. Kafar yada labaran gwamnatin Turkiyya ta ce sojojin kasar sun ƙetara kan iyaka zuwa yankin Kurdawa da ke Siriya suka kai samami. sojojin kundumbalar afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai tsawon daren jiya a otal ɗin ƙasa da ƙasa na kabul inda mutane akalla sha ɗaya suka mutu sannan sarki abdallah na ƙasar jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila kanun labaran kenan don haka yanzu jam'iyyar pdp za mu samu lokacin mu rubuta majalisar dokoki takarda mu ce wannan abu da sun kira ah, na tsohon gwamna sun kira shi akan wani bincike za mu dibi za su yi ko kuma akan ya dawo jam'iyyar apc shi shikenan ya tsira don da jam'iyyar apc kamar shiga addinin kahiri ta an kai duk abin da kai ba an yahe ma kakakin jam'iyyar pdp a jihar kebbi kan sake shekar da tsohon gwamnan jihar idu na sa mu ɗakin gari ya yi zuwa jam'iyyar apc mai mulkin jihar farfesa daniel saro ya yi magana kan batun kafa gandun kiwo a jihar benue za mu kawo muku muhimmancin shirin duniyar Amurka. Da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kafar yada labaran gwamnatin Turkiyya ta ce sojojin kasar sun ƙetare kan iyaka zuwa yankin Kurdawa da ke kasar Siriya. yau dinnan lahadi kamfanin dillancin labaran anadolu ya ce sojojin sun kutsa cikin lardin afirin kwana guda bayan da jiragen yakin turkiya suka kaddamar da hare-hare kan mayakan kurdawa a afirin inda suke samun goyon bayan amurka to amma kafar labarai ta reuters ta ce wani mai magana da yawon dakarun na kurdawa ya ce sojojin na Turkiyya sun yi yunkurin shiga afirin ne yau dinnan lahadi to amma an fatattake su turkiya dai ta faɗi jiya asabar cewa wani harin jiragen samanta wanda tun da dama dai ake saurare ya ɓararraka wurare sama da a ɗari ciki har da birnin afirin kansa birnin da ke da dubban mazauna ciki turkiya na zargin dakarun da kurdawan siriya da suke hada baki da su 'yan tawaye da ke cikin turkiya din da ke samun goyon bayan amurka shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ba da sanarwa na kai harin kafin ma a kai shi ya ce harin zai kakkaɓe yankin ƙasar har zuwa kan iyakar iraki daga abin da ya kira 'yan ta'addan da ke aiki ma wasu masu yunkurin mamaye ƙasar shi sojojin kundumbalar afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai a tsawon daren jiya a otal ɗin ƙasa da ƙasa na kabul wanda ya yi sanadin mutuwar mahara biyar da ke dauke da mugan makamai da kuma mutane shida da ke zaune a otal ɗin ciki har da wata mace 'yar ƙasar waje a cewar jami'ai a yau ɗin lahadi sabon ƙaramin jakadan afghanistan a birnin karachi mai tashar jirgin ruwa a ƙasar pakistan na daga cikin waɗanda aka kashe a harin wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida mai suna nasrat rahami ya gaya muryar amurka cewa mahari na ƙarshe da ya rayu ya tarwatsa kansa da misalin karfe 11 na safe agogon yankin abinda ya yi sanadin tashin gobara a hawa na shida inda aka tsare shi tun da farko rahimi ya ce mutane bakwai ciki har da wasu jami'an tsaro uku sun samu raunuka kuma an ceto masu zama a otal ɗin wajen 161 ciki har da 'yan ƙasashen waje 41 an ba da rahoton bacewar da dama daga cikin ma'aikatan kamfanin saman jirgin saman kam bayan harin sarki abdallah na kasar jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila a tattaunawarsa da mataimakin shugaban kasar amurka mike pence sarkin ya gaya ma mataimakin shugaban kasar na amurka cewa mafita guda game da rikicin isra'ila da falasinawa ita ce kafa tagwayen ƙasashe ta yadda gabashin birnin Kudus zai zama babban birnin ƙasar Falasino. Ƙasar ta Jordan ta ce ita ce ta biyu da wurare da mataimakin shugaban ƙasar na Amurka ya yada zango a ziyarar da kwanaki hudu da ya kai gabas ta tsakiya. Ya fara yada zango ne a birnin Al'ahira na ƙasar Masar inda ya alkawarin cewa Amurka za ta ba da goyon baya ga Masar a yakin da take yi da ta'addanci. kafin ya zarci isra'ila pence zai gana da sojojin amurka da ke yankin zai yi jawabi ga majalisar dokokin isra'ila ta neset ya kuma gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan majalisar dokokin amurka na republican da democrat waɗanda ke ci gaba da ganin laifin juna game da cijewar al'amura a siyasance sun tashi aiki a rana ta farko ta rufe wasu harkokin gwamnati da aka yi inda aka ga alamar cima wata 'yar jituwa kan wani ƙudurin dokar kashe kuɗi wanda ta ƙaddama kan batun shigowar baƙi ta dabaibaye shi shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya faɗi da daren jiya asabar cewa ya tsaye da karfe ɗaya na safiyar gobe litini a matsayin lokacin da za a kada ƙuri'a kan wani sabon ƙudurin kashe kuɗi wanda zai sa a iya ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ranar takwas ga watan gobe wannan ƙuri'ar za ta matsa ma 'yan dimakarar da ke majalisar dattawar lamba su yadda a cimma matsaya ko kuma su fuskanci kasadar zama masu ƙin amincewa da ƙudurin dokar kashe kuɗin gwamnati har a karo na biyu wa'adin hurumin kashe kuɗin ya cika ne da tsakar daren ranar juma'a agogon yankin na washington wanda ya kai ga dakatar da ayyukan gwamnati da ba su da muhimmanci sosai magajin garin birnin new york bill de blasio ya ce masu zanga-zanga sama da 120 ne suka taru a manhattan wajen gangamin gwagwarmayar jaddada 'yancin mata kamar yadda wasu kuma dubbai suka yi a sauran biranen da ke faɗin ƙasar gangamin matan na shekara ta 2018 ya zo ne a daidai zagayowar lokacin da aka kaddamar da gwamnatin shugaba donald trump kuma da dama daga cikin masu zanga-zangar ta jiya asabar sun bayyana rashin jin daɗinsu da salon shugabancinsa a sakonnin da suke ɗauke a kwalayen da kuma tufafin da ke tattare da su matan sun taru ne don yin kiran da a rika yin daidaito tsakanin su da maza game da batun biyan albashi da kuma batun kiwon lafiya da yin kuma tur da yawan tilasta musu a yi lalata sun kuma ƙarfafa ma mata gwiwa su rika shiga takarar siyasa Ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya. To da labarin mu fara shirin daga rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue. Na zan ta dazu nan da Farfesa Daniel Saro tsohon mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma tsohon sanata a majalisar dattijan Najeriya. Farfesa Saro baya goyon bayan batun kafa gandun kiwo a jihar Benue a zaman hanyar da za a warware rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ga dalilinsa. Idan kana da shanu ya kamata ka samu inda zaka kewaye wurin a sa su a ba su abinci su fita su je su yi kiyo su dawo amma idan an ce za a yi colonies can su zo daga kowane wuri su zo su shiga ciki colony wannan zai kawo wani babban problem saboda shanu suna da ciwo idan ka zo da shanu daga wuraren jama'a ka hada su wuri daya. ka daga kawo ciwo iri-iri ba wani likita da zai je control ya mu saboda haka a yi hankali da maganan koloni in ka yi koloni ka tabbata shanu na mutum da ne ba wai za a kawo shanu na hedin guda goma daga wurare da yawa sama zai ma dokan za su doda daga da irin ciwo iri-iri a tara su wurin da ce eh, an yi koloni wannan ba kyau. Farfesa, ah, eh, in aka yi kai irin wannan hurumi da aka ce ko kuma wuri da aka ware saboda irin wannan dabbobi ko da akwai cuta ba ka ganin cewa za a yi tanadin magunguna ko kuma kafin su zo a ce akwai rigakafi da sauransu? problem namu ba ganin kokoro ne ba problem na najeriya shine ba ciyawa rashin ciyawa ne ranka da duhu rashin ciyawa ne ya sa eh, to rashin ciyawa ne ya sa um, masu shanu su suna yawo suna kiwon suna yawo da shanu to idan akwai ciyawa idan an ya sa kai an ajiye in da damina ya zo a bar su su su abinci in brexit um, ya zo a ba su kai To yanzu menene a ganinka na warware wannan matsala kuma cewa da hukumomi na jihar Benue suke cewa su dukkan Fulani ba a ba su hurumi a jihar Benue ba kana gani wannan zai magance wannan matsala? Abin ya dami mu Benue kai wurare da yawa a arewa eh, states a arewa wanda suna da fili da yawa amma ba su da regional reserve ko daya. sai an zo birnin ana maganar graded reserve a birnin tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a san karshe ba farfesa daniel saro daga jihar benue tsohon gwamnan jihar kebbi sa'idu na samu ɗakin gari ya canja sheka daga jam'iyyar pdp zuwa apc mai mulkin jihar saboda son manufofin jam'iyyar ta apc ne ko kuma don kaucewa binciken da majalisar dokokin jihar ta kebbi take wa gwamnatinsa ga rahoton da murtala faruk sanyi na ya aiko mana mun shigo ne don a zauna lafiya ba mu ce ga abin da muka nema ba mun shigo don a gyara don a ci gaba da ayyukan nan da shugaban ƙasa da gona ya faro. tsohon gwamnan jihar kebbi sa'idu na samun ɗakin gari kenan yake bayyana ficewarsa daga jam'iyyar pdp zuwa apc mai mulkin jihar a wani taron gangami a birnin kebbi tun a watan janairun shekarar da ta shige ne aka ruwaito shugaban dattawan jam'iyyar ta apc a jihar kebbin sani zauro hukuma yana cewa suna nan suna kokarin shawo kan tsohon gwamnan ɗakin gari domin ya dawo jam'iyyar ta apc to sai dai lamarin bai yiwu ba har sai 'yan watanni bayan da majalisar dokokin jihar ta baiwa rundunar 'yan sandan jihar umarnin kamo tsohon gwamnan sakamakon kin karba gayyatar majalisar domin kare kansa daga zargin almundahanar kuɗaɗe a lokacin da yake mulki duk da yake gwamnan jihar atiku ba gudu ya yi farin cikin koma haɗewa da tsohon gwamna a jam'iyya ɗaya to amma ya yi kokarin kaucewa alakar dawowar tasa da binciken da majalisar dokokin jihar take yi ban yi zato ba kuma ban sani ba amma ban iya magana a madadin majalisa majalisa na da nasu hurumi ina da nawa ban san dalilin su ba ban san dalili ne ba gaskiya ban da abin da zan baka ansa yanzu shi kansa tsohon gwamnan dakin gari ya kaucewa amsa tambaya akan wannan batu to amma mataimakin shugaban jam'iyyar apc mai kula da yankin arewa maso yamma barista enu abdulkadir cewa ya yi sun yi babban kamu. Dole ne mu jarar fage kuma gyara gida kuma mu ƙara zumunci tsakanin al'ummarmu a nan wannan yanki. Saboda wannan yanki yanki ne na APC kada ka manta kila in banda sanata ɗaya a cikin ashirin ɗaya duka 'yan jam'iyyar apc ne mu gaba ɗaya 'yan jam'iyyar apc ne saboda ga inda duk mu haga akwai bukata ko kuma inda mu haga ya kamata mu gyara sai mu gyara to sai dai a nata bangare jam'iyyar pdp a jihar takebi ta ce umma ta gaida aisha kuma sam bata yi mamakin faruwar lamarin ba ibrahim umar ummai shine kakakin jam'iyyar ta pdp a jihar ai batun cewa jam'iyyar pdp ta mutu almarata jam'iyya ta gwamnati ko ta san cewa adalcin ta kasa jam'iyya adawa ta rayu rashin adalcin ta kasa jam'iyya adawa ta mutu jam'iyyar pdp da bisa matakin shugaban kasa har zuwa ga dan majalisar jiha ban san jihar za a rasa wani zai takara ba akwai mutane na nan jibgi cikin ta waɗanda sun ka dace don waɗanda da kaga sun bari ai zaɓe na an kai da zaɓe bai musu daɗi ba sun ka gudu sun ka bar jam'iyya don haka yanzu jam'iyyar PDP za mu samu lokaci mu rubuta majalisar dokoki takarda mu ce wannan abu da sun kira na ah, na tsohon gwamna sun kira shi akan wani bincike za mu dibi za su yi ko kuma akan ya dawo jam'iyyar APC shi shikenan ya tsira tun da jam'iyyar APC kamar shiga addinin kahiri ta an kai duk abin da kai ba an yahe ma tsohon gwamnan ɗakin gari ya canza shekar ne tare da mataimakinsa Ibrahim K Aliyu da wasu kusoshin jam'iyyar ta pdp tare da magoya baya 267 murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria ban koma wada da ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada ce ɗan alkawali da ba ni tura ta kuma ku ku tura ba. tura Murtala Faru. Tsohon babban sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Dr. Usman Bugaje ya ce in dai za a ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya a Najeriya to tilas ne fa a tsarkake hanyoyin fidda 'yan takara. Ko kuma zan so in mai da hankalinmu ga abu mai dimbin muhimmanci ni ɗan zaman da na yi a fada shugaban ƙasa da zaman da na yi a majalisa da zaman da na yi a sakatare na ƙasa baki ɗaya na jam'iyyar adawa wanda ta yi ƙarfin da ta fi kowace jam'iyyar adawa ƙarfi ta haɗu aka zo aka yi wannan haɗaka aka mai da ita apc har aka zo aka ci wannan zaɓen abubuwan da na gani suna nuna mani babban matsalar najeriya shugabanci ce a yanzu da jam'iyyar mu ta apc to bare da pdp da duk wata jam'iyya dai babba wadda ka sani tana kazar-kazar to duk waɗannan jam'iyyoyin hanyar su ta fitar da shugaba ta lalace ta koma harka ce ta kuɗi su ko kuɗi in ka gansu to mafi yawan lokatai wato mujirmai suke da su mafi yawan lokacai to hanya ce yau in kana son ka shiga siyasa ka ci zaɓe an ce sai kana da kuɗi har a apc ma kuma wannan an yi a gabanmu ba wai labari muke ji ba to idan ba mu yadda cewa hanyar da ake fitar da shugabanci a jam'iyyoyinmu ya lalace ba muka gyara to ban ga yadda za mu samu shugabanni na gari ba domin duk hanyar da za ka bi wanda aka ce sai kuɗi sai ka ba da kuɗi to an riga an lalata magana domin wanda zai samo kuɗin da sa shin me yasa ma duk ake sata a gwamnati yanzu me yasa su gwamnoni in sun zo abin da suke fare shine su kwashe baitul mali me yasa shi su yan majalisan yanzu da an kai musu kasafin kuɗi kokari suke su handami abin da za su yi ai saboda wai suna son su dawo in ko za ka dawo sai sai ka zuzzuba kuɗi in ka tambayi ɗan majalisa ko ka tambayi gwamna yanzu in yana son ya gaya maka gaskiya zai ce maka idan zai dawo sai ya kashe wani ya ce maka biliyan kaza wani ya ce maka biliyan kaza wani to ma'ana ai ai ƙasa ta lalace shugabanci ya lalace ya za a koma ana ɗaukan mutane don suna da kuɗi mafi yawan mutane ake ɗauka iliminsu bai kai ba inda za su yi aikin da suke ƙoƙarin su kai gare shi eh, halayensu ba su kai inda za a mai da su shugabanni ba amma wai saboda suna da kuɗi kuma sun ci zaɓe shi kenan sai su yi abin da so gadama dama kuma abin su gadama suke saboda haka ni ina ga mutanen Najeriya ya kamata a farka kuma a tashi kuma a yaƙi kamar yadda aka yaƙi Boko Haram. ya kamata yanzu a tashi a yaƙi hanyar da ake fitar da shugabanni sai an gyara ta gyaran nan kuma ba zai zo ba kawai don ni Usman na yi magana a nan gidan rediyo ko kuma a'a sai jama'ar da kansu sun tashi sun yaƙi duk masu su bata musu tsari na fitar da shugabanni idan ba a gyara wannan ba to za a kawo shugabannin da suka fi na yanzu lalacewa in suka zo kuma za su ƙara sata kuma za su ƙara lalata ƙasa za a yi ta rikici a yi ta faɗa a yi ta jarima iri-iri ƙasa ta koma Allah ya kiyaye kamar da muke ganin wasu ƙasashen duniya da suka yi shekara 20 30 40 sun kasa zaman lafiya. Dr. Bugaje ka ambaci matsalar satar kuɗi. Wannan gwamnati ta sa batun yaƙi da cin hanci da rasha a gaba ainihin baka gamsu da abin da suke yi ba ne? To sahabu dai wannan ina jin tsokana kake yi. Su cikin cikin gidan a shugaban ƙasan me ke ba a samu ba me aka yi tun yanzu ai ba ka zuwa a gidanka ana laifi ka kasa yin wani abu kuma ka fito waje ka ce wai za ka hana wannan laifin. Dr. Bugaje ka yi maganan kuɗi a harkar siyasa a Amurka karon farko waɗanda suke da kuɗin kuma an ce a Amurka ƙasa ce da al'amari ne mafi sauƙi a ce raƙumi ya bi ta ramin allura da a ce mara kuɗi ya ci zaɓe a Amurka. Amma a karon farko an samu ga mai kuɗin bai kashe kuɗin ba waɗanda suke da kuɗin aka tara musu biliyoyi biliyoyin dala sun kasa cin zaɓe. saboda haka idan amurka za ta iya yin wannan ba ka ganin cewa mu ma muna da muna iya yin wannan mu magance wannan matsala yo ai mun ma fi kusa waɗanda za mu magance wannan matsala domin america ai ka san ta kai inda ta kai wajen lalacewa kafin a ma samu irin wannan saboda haka ni ina ganin mu din ma za mu iya gyaran za mu fi Amerika saurin gyara duniya ce adaban tsoro har kina ka juyawa in wata ta tafi wata ka dawowa mulkin kwa kalila ne to Allah shi kasira ne kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 da minti 21 da minti 21 a yankunan mu a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka har yanzu ƙurar da ta tashi sanadiyar kalaman da aka zargi shugaban amurka donald trump da furtawa akan nahiyar afirka da haiti ba ta kwanta ba inda baya bayan nan jakadiyar kungiyar tarayyar afirka a nan amurka arikana chihombori kuwa ta ce akwai matakan da suke sa ran za su ɗauka nan gaba kan kalaman da aka zargi shugaban na amurka da furtawa it's a wound that's gonna leave a very deep scar and uh, that's troubling for me uh, wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo to sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani kan wannan takaddama sunana mahmud lalo yayin da ake ci gaba da mai da martani kan kalaman da wasu majiyoyi suka bayyana cewa shugaban amurka donald trump ya faɗa akan kasashen afirka da haiti wata 'yar jarida ta tambayi shugaba trump ko yana so ya ga ƙarin 'yan kasar norway suna shiga amurka kamar yadda za ku ji ina son su shigo daga ko'ina an dai zargi trump da faɗin cewa kamata ya amurka ta rika barin baƙi daga ƙasar norway suna shiga ƙasar ta amurka a maimakon baƙi daga nahiyar afirka da haiti to ita dai wannan takaddama ta sa jami'an fadar white house sun shiga faɗi tashin kare zargin da aka wa trump sarah huckabee sanders jami'ai yada labarai ce a fadar white house a kuma ce wata shugaba trump bai furta waɗannan kalamai ba amma kuma bata musanta cewa ya yi magana cikin zafafan kalamai ba yayin da yake ganawa da 'yan majalisar dokoki kan batutuwan da suka shafi shige da fice kuma hakan a cewarta shi yasa ake ƙaunarsa. I think that's one of the reasons the American people love him, one of the reasons that he won uh, sitting in the Ina ganin wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Amurkawa ke ƙaunarsa, kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu nasarar shiga ofishin shugaban ƙasa na Oval Office a yanzu. Shi ba mutum bane da ake tsara mai abin da zai faɗa, shi mutum ne mai faɗar abu yadda yake a wasu lokuta. kuma yakan yi amfani da zafafan kalamai. Uh, sakamakon waɗannan kalamai ya sa ƙasashen botswana ghana da namibia da senegal da kuma ƙungiyar tarayyar afirka suka shigar da ƙorafi a hukumance yayin wata hira da ta yi da murya amurka jakadiyar ƙungiyar tarayyar afirka a nan amurka arikana kuwa ta ce kalaman na trump da tsarin tafiyar gwamnatinsa kan turban nan ta amurka farko kafin komai na barazana ga daɗaɗɗiyar da ke tsakanin amurka da nahiyar afirka it's a wound that's going to leave a very deep scar. And uh, that's troubling for me. Uh, Wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo, hakan kuma matsala ce gare ni, tunda ina zaune ne a nan domin na rika kyautata hulɗa tsakanin amurka da afirka kalamai irin waɗannan za su iya kawo cikas wajen ƙoƙarin da nake na kyautata hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu to try and uh, continue to uh, solidify that relationship. Jakadiya Arkana ta kara da cewa tana sa ran nan gaba za a iya samun bore ta fuskar diflomasiyya da kasashen na Afirka da Haiti ciki har da yiwuwar ƙauracewa jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaba Trump zai gabatar a nan gaba. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather North ta ce hudar da ke tsakanin Amurka da nahiyar ta Afirka na nan daram. we have a deep respect uh, for people uh, from the African continent. Muna matuƙar mutunta mutanen da suka fito daga nahiyar Afirka. Muna da kyakkyawar dangantaka da kusan ƙasashe hamsin da ke um, nahiyar, kuma haka lamarin yake kan wasu ƙasashe. Dangantakar muna nan daram kamar da. Sakatariya Heda ta kuma ƙara da cewa, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na shirin kai ziyara nahiyar ta afirka nan gaba a farkon shekarar nan yunkurin da jakadiyar tarayyar afirka amurkan ta ce za a karbe shi da hannu biyu masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu ni mahmud lalo ne ke cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kasance tare da mu ranar jima'a domin jin wani sabon shirin duniyar amurka sashen hausa na murya amurka ke magana karfe 10 da minti 26 da yan kai ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga hannun Abubakar Ibrahim Kawu Girgir yana cewa killacewa makiyaya Fulani wajen yin kiwo a matsayin samun musu matsuni hakan ba shi ne zai kawo ƙarshen tashin tashina da ke tsakanin Fulani da manoma ba, face ma ya ingiza Fulani ɗaukar mataki na ɓacin rai saboda abu ne mai wuya dabbobi a killace su a gu ɗaya, domin dabba da yawo aka santa. a bar masu burtalai su kuma manoma a ba su lokaci don kammala ayyukansu shine mafita kawai Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu baki ɗaya. Shi kuma Abba Sa'adu ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya hakika na yi mamakin yadda ake neman ɗauri ɗora ga shugabannin riko da kansiloli a jihar Katsina. Inda za ka ga ana neman ɗaukar mutumin da bai yi karatu ba amma za a ba shi jagorancin al'umma. Hakika in dai ba a yi gyara ba, to abin da ake son cimawa da wuya ya samu, domin Hausawa sun ce idan ana dara fit da uwa ake. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin wasiƙu da kuka rubuto a ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu karanta. To, madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaice kafar yada labaran gwamnatin Turkiyya ta ce sojojin kasar sun ƙetare kan iyaka zuwa yankin Kurdawa da ke kasar Siriya. Yau dinnan Lahadi kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sojoji sun kutsa cikin lardin Afirin kwana guda bayan da jiragen saman Turkiyya suka kaddamar da hare-hare kan mayakan Kurdawa a Afirin wanda ke samun goyon bayan Amurka. sojojin kundumbalar afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai a tsawon daren jiya a otal ɗin ƙasa da ƙasa na kabul wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyar da ke ɗauke da muggan makamai da kuma wasu mutane shida da ke zaune a otal ɗin ciki har da wata mace 'yar ƙasar waje a cewar jami'ai a yau ɗinnan lahadi Sarki Abdallah na kasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. A tattaunawarsa da mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence, sarkin ya gaya ma mataimakin shugaban kasar Amurka cewa mafita game da rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce kafa tagwayen ƙasashe ta yadda gabashin birnin Kudus zai zama babban birnin ƙasar Falasɗinu. 'yan majalisar dokokin amurka na republican da democrats waɗanda ke ci gaba da ganin laifin juna game da cijewar al'amura a siyasance sun tashi aiki a rana ta farko ta rufe wasu harkokin gwamnati da aka yi inda aka ga alamar cimma wata 'yar jituwa kan wani ƙudurin dokar kashe kuɗi wanda ta ƙaddama kan batun shigowar baƙi ta maimaita To ma da gaishe ka masu haro abin da sawa nan cikin shirin a yanzu sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ji wasu sabbin abokan aiki da wasu sabbin shirye-shirye. Kamin na madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Cibuki da Diyo ne da kula da gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya rika masa Malam Al a nan ne sahaba Imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.